ji dice-dice cewa um, kuna shirin aure da na zama kuma na ga jifres alamin kano sun material sun yi aure da sai da sadi ya haruna to ya ba gaskiyar lamarin take haka ne za ku yi aure insha Allah yaushe ne assalamu alaikum sunana abdul ko zan sanin sunanka yawa ana gyara wa alaikum salam sunana bello muhammad sani wanda aka sani da mashkur a gaba kuma za a san shi da belloti to dan belloti yawa dan belloti tambaya da mu me yasa ka ka kwame ka kafe hoto ka ga kafe ka je ka zauna ka ce waya wani ya kira ka wai ya ce ka rabu da budurwarka zai baka miliyan ɗari kuma kai kake karba kuma daga bisani sai muka ga aminin ka shakikin ka ya fito ya karyata ka to me gaskiyar lamarin me shirya shi ya ce maka shakiki na ne to abokin ka to saboda ana ganin mu tare sai eh, to me gaskiyar lamarin ni dai abu ɗaya na sani hmm. an kira ni kuma a gaban wani jahili aka kira wani jahili ne wani jahili ne ko yayi magana akai mm-hmm. ya karyata to a gaban sa muka yi wayan nan an Allah na a Hansbury muka san shi eh. shi ya hana ni mara recording eh. ashe shi ya gare dan ya cimma manufarsa ta samun followers da viewers a a page din shi yanzu dai in ka in ka tabbatar min da magana shine zaka ce da gaske an kira ka a tabbas an kira ni an koma mun alƙawarin miliyan 100 domin sabon sarwa ba saboda gani na yi shi kuɗi da kake ganin shi mm. duk ba wanda ka tashi ka nema da gobin ka bane ba mm. asara ne amma ka san ya halatta kuɗin da an an baka bai halatta ba saboda ka yi zamba cikin aminci me abin zamba saboda ta ɗauki yadda ka san ko ita an mata ta yin nan ita ki ansa ita miliyan ɗari. saboda tana son ka tunda duk mutum da zai ka miliyan ɗari aiki ne ya ba wa kuɗin baya sosai haka ne to ka gani in ta ƙi shi kuma kai da baka da yanzu ranka ta famulin a akwai masu miliyan ɗari ƙi ma kai ani din ba wai na fito daga wannan bane ba daga ina ka fito daga tsatsari da zaki ko rizal lema daga rijal zaki ba idan ka je ka yobe ka hmm. tambayi alle shanu babu wanda bai san babana babu wanda bai san sana'ar babana me sana'a babana ya ya ba miliyan 100 baya gaskiya to yanzu dai kana misali yanzu an kawo maka biliyan 100 kashi ba ka yi rabar da ta kafa a zan iya ba gaskiya saboda ni ba ma ita ba hmm. ko wata ce bayan ita ba zan iya rabuwa ba akan kuɗi saboda ni ban taso an koya min tarbiyyar kuɗi a gidan ba wata sana'a kake yi Eh, ina kula da sana'ar da mahaifina ya tafi barin. Wace sana'a kenan? Oil and gas. Sana'ar oil and gas. A nan depot hoto da depot. Hoto da depot. Eh. To amma me yasa mu abokananka ba ma ganin alamu kana harkar mai din? Eh to amma a kishin kishin na ji labarin cewa koraka aka. Eh, a'a suspension aka bani da dan wasu lokaci saboda na dan yi ta'asa. Akwai abokanai da suka ziga ni da dan kauce hanya eh na dan yi oda fare din wasu kuɗi da muka ci da su kuma suka gudu suka bani to shine sai aka ce mu tafi amma dai an dawo da ni aiki yanzu ka dawo lafiya eh amma ba part din nan ba an bani dai kula da gidan mai a maimakon wancan sai wani gidan mai gidan mai gidan man mu ya sunan shi sani Muhammad transport a ina yake a yobe yake bayan nan sai dan business da nake online ina dan sayar da abubuwa haka jallabiyoyi huluna da sauransu okay yanzu mata nawa za ka yi aura ai kowane namiji zai mata hudu ne yadda na ga na ya mata hudu ni ma hudun zan yi ok to ya magana auren mai shirya da jamu soyayya su kai da jamu da gaske ne me yasa ba soyayyar ko da soyayyar ai shi wannan baka taɓa yadda da zancen ta saboda shi sha girgire ba wani zuwan shi da wani uku so uku ana mai turki a da wani to ga ai ba eh, zance da san budurwar shi eh yana da wata budurwa ta nana yar ina ce yar garin su ce caranci kenan magana tsakanin su da na zamu ba magana ba ba ba soyayya kenan <laughs> ban dai sani ba gaskiya to mun ji dice dice cewa um, kuna shirin aure da na zamu kuma na ga jifres alamin kano sun material sun yi aure da sai da da asadi haruna to ya ba gaskiyar lamarin take haka ne za ku yi aure insha Allah yaushe ne eh to ai da mutuwa da aure da haihuwa lokaci ne lokaci ne ba masu kun faɗa ba za ku gani wannan hotunan da suka fito ba pre-wedding ba ne ba a ba shi ne wannan na birthday ne amma dai na pre-wedding din masu na zuwa to ya magana